This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a shi kuke so akan voahausa.com. Masu haure salamu alaikum barkanmu da warhaka Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokanan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaban najeriya goodluck jonathan ya ce a bayyana sakamakon binciken nan da ke kokarin gano makudan kudade na dala miliyan ashirin da aka ce sun salwanta a can kasar togo kuwa har yanzu ana ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban kasar yau kuma rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa yin amfani da tsarin karba-karba ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai za ku iya kiran mu da wannan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a saka alamar ƙari wato plus sai a saka lambar ɗaya sai a jiro sauran lambobin amma da farko ga labaran duniya To jama'a muna fatar kowane lafiya. Amurka ta ce wasu jiragen ruwan yaƙi na ƙasar Iran sun yi harbi akan wani jirgin ruwan da yake na ɗaukan kayan ne a tsibirin Marshall can cikin yankin Hormuz a cikin tekun ƙasar ta Fasha. Wani jami'in gwamnatin ta Amurka ce wannan jirgin ruwan da aka yi harbi a kan mai suna MV Tigris yana shigewa ne ta cikin tekun wata tekun gabar Arabia ne kuma yana bisa hanyar da ƙa'ida ta yarda mushi da ya ratsa a lokacin da aka harbe shi ɗin. har zuwa yanzu dai hukumomin iran din ba su yi wani sharhi na hukumance ba akan wani al'amari babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun na shirin aikawa da wani manzansa zuwa ƙasar burundi inda ƙudurin shugaban wannan ƙasar ne ya yi ta zarce na wa'adi na uku ya janyo mummunan tashin hankali har da tarukan zanga-zanga a kan tituna a yau ne ofishin mr ban yake cewa manzan nashi sa'id jinit zai gana da shugaban ƙasar ta burundi pek nkurunziza da jami'an gwamnatinsa da kuma shugabannin kungiyoyin siyasa don neman warware wannan tarzoma mutane akalla biyar suka rasa rayukansu a zo wato a zo da ta kaure tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a babban birnin kasar na bujumbura kuma duk rikicin ya samo asali ne daga ranar lahadi bayan da jami'ar wato jam'iyyar da ke mulkin burundi ta ce ta tsaida shugaban ƙasar ya sake tsayawa takarar zaɓe a karo na uku To labaran suna zo muku daga Washington DC a sashen wasu na mura Amurka. Mutanen kasar Nepal din nan da bala'in girgiza kasa auka yau talata sun kare shiga wata sabuwar matsala ta rashin ruwan sha. da sauran kayan masurufi a daidai lokacin da kungiyoyin kai dauki ke ci gaba da neman kaiwa ga mutanen da masifar nan ta ratsa da su musamman wanda gine-gine har yanzu suke da da su majalisar ɗinkin duniya dai tana kiyasan cewa bala'in nan ya shafi mutane sun fi miliyan takwas kuma daga cikinsu akalla miliyan ɗaya da ɗari hudu wato dubu ɗari hudu suna cikin wannan bukatar ta rashin abinci hakun hukumomi sun ce yawan mutanen da girgizar ƙasa ta halaka tuni suka zarce dubu hudu da ɗari uku kana ta rauna na wasu dubu takwas sana ana fargaba cewa lissafin matattun nan da su wanda suka jera raunin duk zai kara cirawa yayin da ake janye ƙasa da duwatsu wajen neman kutsa zuwa cikin ƙauyuka da alkaliyu hukumomin ƙasar indonesiya na kammala shirye-shiryen ƙarshe na bindige wasu mutane tara da suka hada da 'yan ƙasashen waje su takwas da suka hada da na najeriya waɗanda dukkansu aka same su da laifin safarar miyagun ababen sha masu samaye duk kuwa da roƙe-roƙen da gwamnatoci da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen duniya ke yi na a yi musu ahuwa ɗaya daga cikin waɗanda aka yankewa hukuncin kisan miran sukumaran yau da karfe goma sha biyun dare za a bindige shi a cewar mahaifiyarsa da ta yi magana da hukumomin a yau ba dai san ainihin lokacin da za a bindige sauran masu laifin ba amma da hukumomin sun riga sun ba da sanarwar sawa'i saba'in da biyu na cewa za a aikatar da hukuncin kisan kamar yadda doka ta tanada amma ga wasu wato amma amma ga wasu motocin asibiti dauke da akwatunan saka gawawwaki guda tara sun isa babban wato gidan yaron da ke ƙasar ta indonesiya To a ƙarshe sojojin Amurka sun bazu ko ina cikin birnin Baltimore na jihar Maryland da ke na Amurka yayin da hukumomi ke neman maido da zaman lafiya bayan ƙazamar zanga-zanga da ta kaure a garin a cin jiya lokacin da ake jana'izar matashin nan mai suna Freddie Gray ɗan shekaru 25 wanda ya rasa ransa daga raunukan da ya samu yayin da yake hannun 'yan sanda a farkon watan nan. tuni dai gwamnan jihar ta lama to larry hogan ya kaddamar da dokar ta ɓaci akan wannan birni abin da ya sa yau duk makarantun baltimore din a rufe suka wuni haka zalika ita ma magajiyar garin wannan birnin stephanie rollins blake wacce ta bayyana abin da ya faru da cewa shine lokaci mafi muni a tarihin wannan birni na baltimore din ita ma ta kaddamar da dokar hana fitar dare a duk garin har zuwa asibahin yau talata dai ma'aikatan kashe gobara suna ci gaba da kokarin da wato da yaki da ita da aka kurkuna a ko'ina a cikin wannan gari din sannan kuma masu zanga-zanga din sun yi waso sun shaguna da yawa suka nakasa motoci kana suka yi ta jifan 'yan sanda da zuwa tsu da kwalabe kwamishinan 'yan sandan baltimore anthony bates ya ce an jiwa 'yan sanda akalla goma sha biyar raunuka a hargitsin To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla wani labari da ke zuwa mana dumudumin sa yanzu yanzu nan na cewa an kubuto da mata akalla 200 da wasu wato 'yan mata 200 da wasu mata 93 daga dajin Sambisa wato rundunar sojin Najeriya kenan. yanzu ga karin bayanin da haruna dauda ya yi mana daga wato maiduguri Hajji Haruna labarai da suke fitowa suna cewa wai an ceto wasu mata a dajin Sambisa. Menene ke faruwa ne? Na Malam Bello bayanai da muke samu yanzu haka wajen hukumomin tsaron kasar ta hanyar sadarwa na Twitter na nuni da cewa sojojin Najeriya sun samu nasarar kubuto da wasu 'yan mata 293 a yau din nan wato a dajin Sambisa. Akwai 'yan matan Chibok ne waɗannan da aka kubuto da su ɗin? A su bayyace a kowane mata bane ko kuma akwai matan Chibok a cikin waɗannan 'yan mata da suka samu kubutowa da su ko kuma a wasu mata da suke kasan an jima ana sace irin waɗannan mata daga kauyuka da dama hmm. amma wanda ya fi zamowa fitacce shine matan Chibok kuma wasu ko akwai matan Chibok a cikin waɗannan mata da suke bayanin sun kubuto da su ba. Daga cikin ayyukan da suke yanzu eh, matan da ake ta ana ta ceto mata ne ko kuma dai wannan shine karo na farko da aka samu eh, ceto mata masu yawa irin wannan. Wato da wannan dai shine karo na farko duk kusa matan da ake samun bayanin su daga baya ah, kamar su suke samun su kubuto da kansu wannan dai shine karo na farko da muka samu wannan bayani wanda kuma hukumomin sojin suka bayyana cewa su suka samu kubuto da wannan mata duk da cewa mu ga waɗannan matar da mu ba amma sun bayyana mana cewa a kamar da suka bayyana ta wato kafafun sadarwa nasu na twitter cewa su suka kubuto da waɗannan mata a wannan daji na sambisa wadda kuma ake so san cewa waɗannan mata da kuma sauran jama'an da ake kamewa dama a wannan daji tuntuni. mun san da za su gaya mana ko suwa waɗannan matan gaskiya ba za ka iya ba za iya bayyana ko suwa ne ba a halin yanzu tunda su kansu ba su yi A cikakken bayani game da waɗannan mata ba ko Allah waɗannan mata akwai waɗannan 'yan matan cikok da duniya ta sa ido a kansu ko kuwa babu su a ciki ko kuma wasu ne na daban ba za a iya fayyacewa yanzu da su da kansu da suka bayyana cewa sun kame sun gano waɗannan mata ba su bayyana su wane ne ba halin yanzu. Haruna Dodon. Allah karin bayani daga wurin su kuma da harun daurabi kenan shine wakilin murya amurka a can birnin a can jihar borno mun gode sosai a jaruna yau shekara guda kenan ɗalibanci bak da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su yau shekara guda kenan ɗalibanci bak da sace su kullum muna ta kewar su To madalla nan gaba cikin shirin zamu sake komawa Najeriya amma yanzu bari mu leƙa ƙasar Togo inda har yanzu ana can ana jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudanar yayin da ake zaman ɗarɗar a wasu yankunan ƙasar. Malam Yahaya wani mazaunin ƙasar ta Togo ne ya kuma yi min ƙarin bayani kan lamarin da ake ciki. ta sanan ga shirye-shiryen su sun ce ake gama zaɓe shi kwana shida sannan a sanar da wanda ya nasara. To yanzu haka shi na muka jira mu ji ran sanarwar wanda za a wanda aka zaba. Oh, to kana ga kamar menene yasa ake samun tsaikon fitar da sakamakon zaben? Ah, ina ga haka dokan ta tanada. Bayan zabe sai kwana shida za a sanar da zabe. Saboda sanar da zaben da ba yi ba ko ya sa komai dai baya tafiya lamura ba su zuwa daidai yanzu haka. Eh, kamar me da me kenan? Kasuwa kasuwa ba duka wurare ne za ka isa an bude ba yawanci ana saurara sai an ji wanda ya ci zaɓe sannan kaga ko ina an bude kasuwa ko mai tafiya daidai amma yanzu haka dai kan abu baya tahiya sosai kamar za a ce mutane suna fargaban fitowa kenan ko kwaya kake nufi kwarai kuwa ana fargaba ana tafi tafi kula a wasu lokuta a wurare akan samu waɗannan tashin tashin tashina ya sa an an gama zabe kowa sai saurar gida ana na ana saurare sai an ji an an daga wanda ya ci zabe to shi kenan daga sannan ake samun masu tada fitina masu tada husuma to amma hakan kamar akwai jami'an tsaro da aka sa a sassan babban birnin kasar saboda tunanin hakan koko dai babu jami'an tsaro gaskiya jami'an tsaro kan an zubo su rakanin ma a fara zabe amma a yanzu haka wasu wurare an janye wasu wurare kuma suna nan yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma Najeriya, al'ummar yankin arewa maso gabashin kasar na ci gaba da jajircewa wajen ganin an ba su mukamin shugaban majalisar dattawan kasar yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati. Ga sanata Ahmed Ibrahim Lawal ɗaya daga cikin 'yan majalisar da suka fito daga yankin. Zaben da aka yi na jam'iyyar APC mun ba da kashi 78 a cikin ɗari wa jam'iyyar APC. Wannan shine matsayi na biyu bayan yankin nan na arewa maso yammaci wato northwest kenan saboda haka in ma a jam'iyyance ne mun yi rawar gani wurin zaɓe in kuma a dacewa ne saboda mun shiga hali mawuyaci na an kakkashe mana mutane an ƙoƙona mana ma'aikatunmu da asibitocinmu da kasuwanninmu an mayar da mata ah, ba su da mazajensu an kashe su yara sun kasance marayu to kaga duk waɗannan abubuwan sun kasance wato abubuwa ne wanda ke za a iya dubawa a ce lallai mun dace a bamu a wannan shugabanci in Allah ya nufa. To, sanata wasu za su duba lamarin ta fuska cewa kamata ya a ce kuna kiran a kafa wata hukuma da za ta bunƙasa yankin na yammacin wato arewa maso gabashin Najeriya kamar yadda ake da kwatankwacin shi a bangaren Niger Delta. Baka ganin hakan zai fi? Ai, ko da aka kafa hukuma irin na eh, Nigeria Development Commission I mean eh, amnesty program za a ce dan NDDC sun kafin a yi shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa daga Nigeria ta aka yi shi yayin da aka kafa amnesty program ai mataimakin shugaban kasa daga wannan yanki ya fito daga baya zama shugaban kasa shi yake aiwatar da wannan eh, amnesty program a nan abin da muke faɗa ba wani idan aka ba matsayin shi kenan ba a'a zai kasance muna gindin murhun ne yayin da muke gindin murhun kowane lokaci za mu koka wa hukumomin najeriya musamman shi shugaban ƙasa da sauran mutane da su shi aiki irin bukata da muke da shi na a kawo mana doki a kawo mana agaji saboda irin halin da muke ciki saboda haka muna son wannan shi ne ma mafi abin da ke sahun gaba amma har kullum muna son ya kasance muna kusa da gindin magani Wasu kuma suna har ila yau suna ganin uh, kamar ya kamata a ce an duba cancanta ne a ba da wannan mukami ba wai a yi kamar karba-karba ba wannan yanki ba wannan in ya gama ya ba wannan yankin shi kuma me zaka ce game da hakan to alhamdulillahi wannan tambaya ya zama sai mun yaba kanmu da kanmu in cancanta ne na kasancewa aikin majalisa ko zama majalisa muna da mutane waɗanda za su iya neman wannan mukami kuma ni da nake magana da kai shekara na yanzu goma sha shida a majalisa ta ƙasa na yi shekara takwas a cikin majalisar wakilai ta tarayya daga alif dubu da dari tara da eh, tasa'in da tara zuwa dubu biyu da bakwai kan nan dubu biyu da bakwai aka zaɓe da na zo majalisar dattawa ta ƙasa aka sake zaɓa na dubu biyu da goma sha ɗaya kuma aka sake zaɓa na na uku dubu biyu da goma sha biyar kaga kenan idan cancanta ne banda ni akwai mutum biyu zuwa uku wanda za su iya neman wannan mukamin kuma su yi aiki yadda ya kamata saboda haka mun cancanta sanata ahmed ibrahim lawal kenan ɗaya daga cikin 'yan majalisar da suka fito daga yankin arewa maso gabashin najeriya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa a yi amfani da tsarin karɓa-karɓa ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai yayin da jam'iyyar apc ke shirin kafa gwamnati kada a manta lambar da za a neme mu a kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu wato shida biyar biyar amma kafin nan ga wannan wakar da za mu shakata da ita. Ina ina ne ya lamarinmu na duniya kwaggara ya sani lamarinmu na duniya kwabbata ya sani ka gani haka mamman ya sani mugula yan najeriya a amu yan najeriya mugula yan najeriya a amu yan najeriya mugula ka ji gaba ta talma na wade Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla har mun samu kira daga jamhuriyar Nijar, wane ne a kan layi a Nijar? Silbe ne wani mai sauraron ku ne. To Malam Ibrahim barka da shigowa wannan fili. Lahiya Allah wallaka ina jin daɗin na ku eh, da kuke ba da ra'ayi kuma Hausa na bai nuna sosai ba ina jin daɗin kuma ban da mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske. Menene ra'ayinka to? To ga alama dai ya kira ne ya yaba irin ayyukan da muke gabatarwa yanzu ga kira daga Kaduna. Wane ne akan layi a Kaduna? To Ibrahim Alarama ne aski riga cikin Kaduna. To daga Ibrahim ga wani Ibrahim. Ibrahim menene ra'ayinka a yau? To ni ra'ayina a yau shine lalle ya kamata a yi la'akari da shiya shiya. Domin idan aka ce za a bi wannan cancantar ne sosai ya kasance wani bangaren ba a yi da su ba. Kuma gwamnati ya kamata a ce kowane bangare akwai wakilinta a wannan gurin. to su waɗannan 'yan wannan yankin su ne ya kamata su duba su ga wane ne ya cancanta a ce shi ne zai wakilce su sai a ɗauki mutum adali a yi da kowa kaga an tafi da shi a gwamnatin kenan gabaki ɗaya na gode to madalla mun gode ibrahim daga kaduna kenan a madu da muke tattauna a kai dai shine wato shin cancanta ya kamata a duba ko ko a yi amfani da tsarin karɓa-karɓa ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai yayin da jami'ar apc ke shirin kafa gwamnati ga wani kiran daga kaduna har yanzu wane ne akan layi a kaduna a suna na isi aka ne daga madara asha gari junction to malam isa ka muna jinka to ai in ana da rafid da uwa ake maganan gaskiya ana magana gaskiya abin da ya kamata a yi shine a duba cancanta domin kasa za a ma aiki ba wai wani yanki za a ma aiki ba gaba ɗaya ake magana so abin da ya kamata a kawai a duba wanda ya cancanta a bashi mutane ya aka ce za a duba yanki yanki ne yana iya yiwuwa wani yankin babu babu wanda ya kware akan wani abin da ake so a yi. To amma Malam Isaka ba ka ganin ba ka ganin zai hakan zai sa a hana wasu yankin damar su gabatar da wani wato jami'i. Eh, eh, eh, ranke da maganan ma yanki yanki ba siyasa bane cancanta shine a yi makasa aiki. to madalla mun gode malam isaka ga wani kiran daga sokoto wane ne a kan layi a sokoto abubakar salihu sambon dan garba to malam abubakar muna jin ka ni ra'ayi na a halin gaskiya ana ganin cewa ba abin da ya kamata a tsaya kowa ya kwantar da hankali ne a adalci wajen rabon mukamayin a bidikin canta saboda a harkar najeriya gaskiya dole na yanzu sai mu talaka mai hankali mu taimaka mu shugabannin na da du'a'i Allah ya tabbatar da alheri amin mun gode malam abubakar ga wani kira daga niger daga jihar maradi wane ne daga maradin umar tarzan to malam umar muna jin ka ko kusa ga wannan tsari a daji da karkanta ya zama mu Malam Umar kana eh. kan layi muna jin ka yawa. Eh. Abin ce a dai duba tantanta wanda ya dace a aza shi kuma tsayi a aza shi mun aka ce yanki yanki za a yi abin za a yi. To madalla mun gode Malam umar daga Maradi a Jamhuriyar Nijar ga wani kira daga Kano wane ne akan layi a Kano? abubakar daga abubakar ne daga garmin kuma tsanyawa to malam abubakar daga tsanyawa muna jin ka yawa yanzu eh, ba za ku zare ne ko a motion da akan meye to muna tattaunawa ne game da batun shin cancanta ya kamata a duba ko ko ai amfani da tsarin karba karba wajen raba mukamai yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati menene ra'ayinka game da haka eh ni babban ra'ayi na gaskiya ina bukatar cancanta mulkin ci gaba zaman lafiya za mu samu a kan ƙasar da muna ganin mana da eh, to mun gode mal abubakar ga kira daga yobe wane ne akan layi a yobe wanda yake kan layi akan yobe iliyasu ne daga fataskun iliyasu yusuf to malam iliyasu muna jin ka eh, ra'ayina shine kawai abin da ya cancanta shine a bar yan majalisun da kansu yi zaɓe akan wanda ya cancanta da su sa shi ne shugabansu sannan sai su ɗauka su ba shi shi kenan kawai Allah ya shi ne ra'ayi. To madalla mun gode Malam Ilyasu daga jihar Yobe a Najeriya wato arewa maso gabashin Najeriya. Maudu'in namu dai shine shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa a yi amfani da tsarin karɓa-karɓa ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai yayin da jam'iyyar APC ke shirin kafa gwamnati ga wani kira daga jihar Borno wane ne akan layi a Borno? hello wane ne akan layi a jihar borno musa usman yawa to sai ka nan daga murya malam usman to kamar layin nashi ya tsinke ga wani kira daga yobe wane ne a kan layi a yobe to malam ya haya muna jinka yawa to ai wato ra'ayin kanan na da kamar cancanta ya kamata a duba da kuma kamar bangaren da kuke bayani mun yanzu in karshen tare mu nan arewa maso gaba mu ba mu taɓa yin wani shugaban majalisa ko senata ko ba. e to idan kana magana cancanta ne to ai ka kuma ka kauce batun cewa to kamar shi ma layin nashi ya tsinke to har yanzu dai layukan da suke ta shigowa suna kan tsinkewa kamar yadda na yi bayani a baya maudu'in shine shin cancanta ya kamata a duba ko kuwa a yi amfani da tsarin karba-karba ko kuma wakilcin yanki-yanki wajen raba makamai ga kira daga abuja wane ne a kan layi abuja yusuf liman sanson daga abuja to malam yusuf muna jinka to ina ta ganin kamar dai mun fara samun tangarɗan layi kamar da nake bayani lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani kira daga jihar Niger wani ne a kan layi a Niger muna magana da mujahid SS boy daga Niger to madalla muna maka barka da zuwa wannan fili menene ra'ayinka to kamar dai da na yi bayani tangaɗa nan dai kaman ta ci gaba da bayyana lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada a manta a sa alama ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambobin maudu'in kuma da muke tattauna a kai shine shin cancanta ya kamata a duba ko ko ai amfani da tsarin karba karba ko wakilcin yanki-yanki wajen raba mukamai yayin da jami'ar apc ke shirin kafa wato gwamnati ga wani kira daga garin mubi wane ne a kan layi a mubi to malam habu barka da zuwa menene ra'ayinka ra'ayina a dubi cancanta kara duba kabilan ko bambancin wani jinsi na'am menene sa ka iya sa ka faɗa ka eh, abin da ya sana faɗa ka ya kamata a dubi cancanta cancanta din ai a neman shugabancin da aka yi akwai mutanen adamawa akwai mutanen kano akwai ina yana duka hmm. aka ba da cancanta ya kamata a ba da shugabanci a cancanta tuma da lamun gode malam habu bari mu je katsina waye a kallaye a katsina salisu muhammad daga dutse ma. to malam salisu muna jinka ka Eh, wato ina ra'ayina shi ne a dukkan na mutum da ke wanda ya kyautar a basu makali ba shi domin wanda ƙasa ba da ba ba tare da To Malam Salisu mun gode kuma a kan ka ne muka kawo ƙarshen shirin ɗaukar waya kan wannan maudu da muka tattauna kai muna godiya ga duk waɗanda suka kira wato lambar domin su bayyana ra'ayinsu. masu sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An kirga ƙuri'u kuma an fitar da sakamakon babban zaben ƙasa da aka gudanar ranar 13 da 14 ga watan Afrilu a ƙasar Sudan. Duk da ƙauracewa da jam'iyyun adawa suka yi wa zaben, shugaban ƙasar Umar Hassan al-Bashir da jam'iyyarsa ta National Congress suna ikirarin yin nasarar lashe zaben da kuma samun damar ci gaba da jan ragamar mulkin ƙasar ta gabashin Afirka mai fama da rikici. an ƙara wa'adin zaben ne a sakamakon rashin fitowar jama'a wajen kada ƙuri'un da kuma matsalolin da aka fuskanta wajen rarraba takaddun zaɓe a wasu wurare sai dai bayan da suka kaucewa neman mukaman domin nuna rashin jin daɗin su da sharuɗan da gwamnati ta gindaya kan yakin neman zaɓe da kuma ja da baya da gwamnati ta yi da ƙin yarjejeniyar zaman sassautawa tsakaninta da ɓangarorin da ke ɗauke da makamai da waɗanda ba su ɗauke da makamai domin magance matsalolin cikin gida ya sa mutane da yawa suka ki fitowa zaɓen duk da cewa an kai har kwanaki hudu ana gudanar da zaɓen ƙasar amurka da ƙawayenta norway da burtaniya sun yi nadama a kan ƙin gudanar da zaɓe cikin aminci da gwamnatin sudan ta yi takaita 'yancin siyasa da walwala wanda ya saba mu tsarin mulkin ƙasar da kuma rashin sasanta rikicin ƙasa na cikin dalilan da suka haifar da rashin fitowar jama'a wajen zaɓen sakamakon wannan zaɓen ba zai taɓa nuna ra'ayin jama'ar ƙasar sudan ba amurka na allah ware da tashin hankalin da ya barki a lokacin zaben tana kuma ci gaba da goyon bayan 'yan kasar sudan waɗanda ke fatan bin hanyoyin sulhu a siyasance domin kawo ƙarshen rikicin da ke addabar ƙasar da kuma samun halittacciyar gwamnati tare da zaman lafiya mai ɗorewa wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ta Allah yanzu kuma ga aliyu mustapha sokoto da takaitattun labaran duniya. to mu har harin za najeriya a ji martanin da ƙasar iran za ta maido ga zargin da amurka ta yi na cewa wasu jiragen ruwan yaki na kasar iran ɗin sun yi harbi a kan wani jirgin ruwan ɗaukan kaya a tsibirin marshall wato a can cikin yankin homer da ke yankin ita ƙasar ta fasha wani jami'an gwamnatin amurka ya ce wannan jirgin ruwan da aka yi harbi a kansa da ake kiran shi mv tigris yana shigewa ne cikin tekun kuma yana kan hanyar da shari'a ta yadda masa ya bi a kai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun kuma na shirin aika da wani manzansa zuwa ƙasar burundi inda shawarar da shugaban wannan ƙasar yanke na cewa zai tazarce neman wa'adi na uku na mulki ta janyo mummunan tashin hankali har da tarukan zanga-zanga a kan titunan biranen ƙasar daban-daban a yau ne mr ban yake cewa manzan nashi sa'i junit zai je ya kokari ya gana da shugaban wannan kasa wato pierre nkurunziza da jami'an gwamnatinsa da kuma jagabannin kungiyoyin siyasa a gani ko za a yi warware wannan matsala mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa mutanen ƙasar nepal da bala'in girgizan kasa aukawa sun sake shiga cikin wani mummunan hali na bukatar abinci da abin sha yayin da ake ci gaba da neman kaiwa ga wanda masifatar ratsa da su da suka hada da waɗanda gine-gine suka danne su Allah ya kyauta amin to madalla da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za mu zo muku dauke da wani shiri ciki har da ƙarin bayani kan mata 293 da aka ceto a dajin Sambisa a jihar Borno yanzu a madadin ali mustapha sokoto da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyan mu mr suleiman mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.